يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin 4 ga watan ramadan 1441 wace fai daidai da 27 ga watan abrilu shekara ta 2020 muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan tafsiri yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da sabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi azikuwe a cikin jihar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha biyu a cikin alkur'ani wato suratu yusuf wacce muka karanto cewa ta sauka a makka tana kuma da ayoyi ɗari da sha ɗaya? a jiya mun kwana akan aya ta goma wacce ita muke bayaninta sai lokaci ya yi mana halinsa a don haka insha Allah malam zai nanata mana wannan aya sannan mu fassara sai mu ci gaba malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين تو bayan an zauna ana muhawara tsakanin annabi yusuf a tsakankanin 'yan uwansa kowanne na irin faɗin nasa albarkacin baki wasu na cewa a kashe shi wasu suna cewa a'a kar a kashe ta mun karanto cewa dukkanin annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko dole sai ya fuskanci irin wannan matsatsi daga wurin mutanensa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fuskanci irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanansa wani lokaci sun taba zama suka tsaya su da muhawaran shin ko dai a fidda shi ne daga cikin garin makka ko ko a'a a daure shi a tabbatar da shi ko ko a'a a kashe shi to in ka duba qur'ani gaba daya zaka duba kowane annabi Allah subhanahu wata'ala ya aiko yakan fitanci irin wannan tsangwama ga annabi shu'aib Allah subhanahu wata'ala na cewa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ya kai shu'aibu ko dai ka dawo kan tafarkin mu da kai da waɗanda suka ce sun yi imani magoya bayanka ko kuma mu fishe ku daga cikin ƙaryar mu wato ƙasar mu annabi salih haka mutanansa sun gaya masa qalu ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hada da muna tunanin kai ne muke so mu ba sarauta kai muke so mu ba jagoranci yanzu kuma sai ka zo mana da wata da'awa ka ce da irin wannan magana irin wannan magana annabi nuhu ya fuskanci irin wannan magana qalu la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin idan baka daina wannan da'awa ba da sannu zaka kasance daga cikin wanda zamu jefe annabi lutu an gaya masa irin wannan magana qalu la in lam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin idan baka daina ba wallahi da sannu zamu ka tsinci kanka daga cikin wanda muka fitar daga cikin wannan gari nawo Allah subhanahu wata'ala ya dunkule mana irin cututtukan da annabawa suka fuskanta daga wurin mutanensu wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilaihim rabbuhum lalumnikanna adh-dhalimin wato dukkanin annabin da yazo yakan fuskanci irin wannan tsangwama sai dai Abin da ke bambanta annabin Allah Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran annabawa shi ba mutanen gari ne suke faɗa da shi ba ‘yan uwansa na jini su ne suka taru suna muhawara ko dai a kashe shi ko kuma a kai shi wata ƙasa ko kuma a'a a ɓadda shi daga fuskan mahaifinsa ta yadda yake mahaifinsa ba zai sake tunaninsa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce qala qa'ilun minhum mai faɗi daga cikin su sai ya faɗa malamai sun faɗi ra'ayoyi da dama a imamu qatada rahimahullahu yace wanda ya faɗi wannan magana shine robert shi kuma shine mafi girma a cikin su yace a'a la taqtulu yusufa kar ku kashe annabi yusuf imamu suddi rahimahullahu yace wanda ya faɗi wannan magana shine yahuda imamu mujahid yace a'a ɗaya daga cikin su mai suna sham'un shine ya faɗi wannan magana Allahu a'lam ko dai robel ne ko yahuda ne ko sham'un Allah subhanahu ta'ala. ya ba mu labarin cewa an samu sassauci daga ɗaya daga cikin 'yan uwan annabi yusuf wanda yake ganin bai kyautu a kashe shi ba bai dace a kashe shi ba qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi Jub. Abin abinda nake ba ku shawara ku jefa shi a cikin kogon rijiya in an ce aljub wato rijiya ce kamar da imamu qatada ya faɗa radiyallahu an yace bi'run bi baitul maqdis wato wata rijiya ce a baitul maqdis a can palestino a yau a yanzu don haka sai suka yi shawara yace to in har kun ce sai kun kashe shi ni ban ce kar ku dauke annabi yusuf daga fiskan baba ba ni ban ce kar ku zalunce shi ba ni ban ce kar ku wulakanta shi ba amma abin da nake baku shawara kar ku kashe shi ku jefa shi a cikin kogon rijiya in an ce gayabat wato abin da ido bai iya gani aljubbu kuma ita ce rijiya wace wacce yake tana da kogo sannan a wannan kamar da muka yi bayani jiya wato akwai riwayoyi guda biyu akan karanta ghayaba bil ifrat ko bil tauhid wato da ainihin kadaici wa alquhu fi ghayabati aljub sannan akan karanta bil jam wa alquhu fi ghayabati aljub wato ku jefa shi a cikin kogonnin rijiya duk irin kogon da kuka samu wanda kuke da tunanin annabi yusuf zai shige ya fada ciki to ku jefa shi a cikinsa in kuka yi wannan yaltaqithu ba'd as-sayyar wasu daga cikin matafiya za su tsinci annabi yusuf in kuntum fa'ilin in kun kasance ku masu aikatawa ne wato shawarar da nake baku kamar yadda ne bayani an ce ɗaya daga cikin wanda ya wannan magana shine yahuza a lokacin da aka zo kamar da imamu suddi da waninsa ya rawaito cikin isra'iliyat inda babu laifi a gaya wa duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a lokacin da suka fita aka ce annabi yusuf sai ya kama rigan wannan sai wannan ya naushe shi sai ya kama rigan wannan wannan ya mare shi ya kama rigan wancan wancan ya hantare shi ya riƙe wannan wannan sai ya tsangwame shi don haka nan bai samu tausayi daga wurin kowa ba sai yake ce da wato babban su kenan robin ya kai robin lallai ka tuna girman baba da matsayinsa da shekarunsa da kuma irin begena da kuma ƙaunata da yake yi ka ji tsoron Allah kar ka kasance daga cikin mutanen da za su zanto an damal malama baba lissafi aka ce bai saurare shi ba sai yahuda sai ya tsaya ɗaya daga cikin yan uwansa ya ce to babu laifi ni ko matukar ina raye ba za su kashe ka ba don haka ana tafi ana tafi sai aka ce sai ‘yan uwan sai suka juya suka ce to kai yahuda idan baka fidda yawunka ba akan wannan yaro to da kai da shi za kashe su gaba ɗaya da kai da shi za kashe ku gaba ɗaya sai aka ce to sai ya ce to yanzu in ya ga mana cewa babu tantama kun ƙudiri aniyan sai kun ɓatar da annabi yusuf to bari in ba ku shawara domin kisa yana ɗaya daga cikin manyan zunubai a wurin Allah subhanahu wata'ala kar ku kashe shi in ya zama na dole sai kun yi haka ɗin to ku jefa shi a cikin kogon rijiya idan muka koma a cikin kara'ar game da na bayani mun karanto baiti na shafiriyya jiya ghayabatin fil harfain bil ina fi'u. imamu shine yake karantawa bil wa alquhu fi job wato duka wuraren guda biyu da wannan wurin da kuma can inda za mu karanto gaba kaɗan yana karantawa biljam amma mutanen basra da kufa da kuma makka suna karantawa ainihin bil ifrat wato ainihin da kaɗaici sukan ce wa alƙuhu fi ghaya batil job yaltaqithu ba'du sayyab in aka ce allaqsa tsintuwa wasu daga cikin matafiya masu shudewa za su tsince shi in har kun tabbata akan sai kun aiwatar da wannan aiki naku to a larabci idan muka koma za mu ga anan wato eh, Allah subhanahu wa ta'ala ce yaltaqithu biliya amma kuma akwai daga cikin qurra waɗanda suke karantawa taltaqithu kamar imamul hassan da katada da Ibn Abi Abla rahmatullahi alaihim suna karantawa bitta taltaqithu ba'd as-sayyar Imam zajjaj rahimahullah yace dukka waɗannan fuskokin a larabci sun halatta ana iya cewa yalfaqithu ana iya cewa talfaqithu abinda da yasa ya halatta kuwa malamai sun yi ƙoƙarin kafa hujjoji da dama misali tun cikin qur'ani zaka ga Allah subhanahu wata'ala akwai inda yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal ka kaga idan ka duba anan da a ce ba qur'ani bane tunda yace inna rahmatallahi ar-rahma mu'annata ce wato mace ce saboda daga cikin alamar da ake gane suna mace shine ta zo da alifin koko ta zo da ta'o eh, kamar yadda ainihin imamu malik ya faɗa a cikin ainihin alfiyarsa don haka sai a ce inna rahmatallahi qaribatun min al da haka ya kamata a ce da ba qur'ani bane to sai malamai suka ce a wannan ya halatta a larabci saboda dalilai kamar haka abu na farko ana iya auwalawa bi ma'ana a juya ainihin mu'annasa ta ɗauki suna na muzakkari kaga ar an auwala ta da at ko kuma ar bi ma'ana inna rahmallahi qaribun ko kuma inna tarahumallahi qaribun fuska ta farko kenan fuska ta biyu malamai suka ce a'a akwai wani takdiri abinda aka shafe mahzuf takdirin sa wato sifa ne li mawsufin mahzuf asalin sa inna rahmatallahi shay'un qaribun min almusinin don haka qaribun din mawsufun ne li sifa mahzuf ba wai khabari bane na ainihin rahmatullahi din ba fuska ta biyu kenan fuska ta uku suka ce a'a rahma din wato mu'annata ce majaziyya ba ainihin haƙiƙa haƙiƙa haƙiƙiya bace mace ce amma ba haƙiƙiya ba don haka shi sa tun da ba haƙiƙiya ba ce don haka sai ya ba da fuskan kana iya cewa inna rahmatallahi qaribun min almusinin fuska ta hudu suka ce a'a an ɗauki qaribun ala wazni fa'il wanda yake jam'i ne ko ko suna ne wanda namiji da mace suna iya tarayya a cikinsa zaka ce a rajulun ko ra'aitu rajulan qatilan za kuma ka yace ra'aytum ra'atan qatilan ba tare da ta'un ba haka kuma fa'ulun misali kaman dhahuk misali zaka ce ja'a rajulun dhahukun ja'at imra'atun dhahukun irin wannan ya zo da shi alqur'ani ya cewa wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun ala wazni fa'ul don haka da fa'ilun da fa'ulun wato jam'i ne ko ko wazani ne ma'auni ne wanda namiji da mace yana iya tarayya a ciki don haka shi sa aka ce inna rahmatallahi qaribun ba a ce qaribatun ba fuska ta biyar suka ce abin da yasa haka din ke iya yiwuwa saboda ainihin mu'annasi ya baƙunci muzakkari mu'annafi shine rahma ya baƙunci muzakkari shine ismul jalala to duk sanda aka samu wannan a cikin larabci yana iya ɗaukan fuskoki guda biyu zaka iya ce taltaqithu ba'd as-sayyara zaka iya cewa yaltaqithu ba'd as-sayyara sai suka kafa hujja da fadin wani wanda yake cewa wato ainihin ra'at marra sinina akhadna minni ra'at marra sinina akhadna minni kaga marra muzakkar ne as-sinina muannas ne amma sai ce akhadna bai ce akhadha minni ba saboda ainihin muzakkari ya ainihin gwami mu'annasi namiji ya kusanci mace don haka duk wanda ka ɗauka a ciki babu laifi shine mai hikima ke cewa ra'at marra sinina akhadna minni kama akhadha istiraru min al-hilal suka ce to wannan fuska ya halatta a karanta yaltaqithu ba'd as-sayyara taltaqithu ba'd as-sayyar malamai sai suka fuskantar da qira'an taltaqithu bitta suka ce wanda ya karanta da taltaqithu bitta kamar wato ya ce ne talfaqithu hussayar wato matafiya za su tsince shi za su ɗauke shi in kun kasance ku masu aikatawa ne to wannan shine a takaice na. to bayan sun riga sun shirya abin da suka shirya suna son su yaudari dattijo mai albarka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yaqub sai suka ce qalu suka ce ya abana ya kai mahaifinmu malaka la ta'amanna menene yasa ba za ka amince mana ba ba ka aminta da mu ala yusuf akan ɗan ƙanƙanin ƙanin mu yusufa wa inna lahu lanasihun alhali mu dinnan lallai za mu kasance masu yi masa nasiha me yasa kake tsoron ka bamu shi me yasa ba za ka yadda da mu ba akan wannan dan dana mu bayan kai ne uban mu tsatsan mu daya tashin mu daya komai na mu daya amma kuma sai zama da cewa baba kana tsoro ka ki ka aminta da mu anan akwai qira'at idan muka duba za mu ga amanu wato fi'ili ne mudari'i mudari'i kuma kamar yadda malik ke cewa rahimahullah irfa mudari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin ka tas'adu asalin mudari'i ya kamata ya zo da gamma ne to amma anan shine kadai guda daya da ake ce ma arraumu a wurin wasu koko al-ishmam malaka la ta'amanna zaka kumbura harshe ka fitar da wani dan sauti wanda yake ba za a ji ba akwai qira'o'a da dama a karkashin wannan aya jumhurul qurra wato malamai gaba daya sun dauki harakatul mim sun shigar da ita a cikin nonun da haka sai suka karanta bi fathil mim malaka la ta'amanna ba su ce malaka malaka la ta'amunu na ba wa in kana akwai wanda ya karanta a cikin wannan jumhurin malamai abin suka karanta kenan bi fathil mim sannan Abu Ja'far ya karanta bi fathil nun amma min ghairi al-ishma yakan ce malaka la ta'manna shi bai ishmami ba amma jumhurul malamai kamar da muka yi bayani jumhurul qurra so sun yi ishmami imamul hasan radiyallahu anhu shi kuma ya karanta bi dhammil mim qalu ya abana sannan kuma akan karanta har wa yau malaka la ta amanu na da jumhurin malamai suka tafi akan ta ita ce bil ala yusufa wa inna lahu lanasihun menene yasa ba za ka aminta da mu akan dan dan kanin mu ba yusufa lallai mu kuma dinnan masu yi masa nasiha ne za mu kwabe shi za mu tsawata masa za mu nuna masa abin da ba daidai ba gashi nan يرجع ويلعب وإنا له لحافظون har wa yau suna jin hankalin mahaifinsu annabi yaqub sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babakar ka damu mu dai yayi ne ga annabi yusuf kai kuma da mu da shi mahaifinmu ne abinda baka so baba ba za mu yarda ya cuci dan kanin mu ba sannan muna rantse maka da allan da za mu koma mu karanta masa ayyukanmu idan ka ga wani abu ya tafi da ɗanka yusufa lallai ka tabbata cewa bakin rai bakin fama babu wani mutum wanda yake numfashi a cikinmu don haka duk abin da zai same shi iyaka abin da za mu yi za mu yi arsilhu ma'ana gadan baba a gobe idan allah ya kai mu ka aike mu tare da shi annabi yusuf yarta wa yal'ab yarta din nan malamai sun fassara shi da fasarsari da dama daga ciki ibnul ambari da shi da ibnu qutaiba rahmatullahi alaihi ma suka ce an ce yarta bai ma'ana ya akul ka aike mu tare da shi annabi yusuf zai ci zai sha babu abin da zai tsangwame shi don haka sai suka yi kokarin kafa hujja da cewa wani mawaki yana cewa wa habibin li idza laqaituhu wa idza yakhlu lahu lahmi rata suka ce rata bi ma'ana akala fasara ta farko kenan arsilhu ma'ana gadan yarta zai ci abin da za mu ci zai kuma sha abin da zai sha sannan akan fassara yarta bi ma'ana yalhu wa yanshab ka aike shi tare da mu zai yi nishaɗi zai yi wasansa imamu qatada rahimahullahu shine ya fassara wannan sannan ana fassarawa wato ainihin eh, yas'a zai yi tafiya inda zai kai zai kai zai dawo a inda ya ga dama zai yi wasansa babu kuma abin da zai shame shi arsilhu ma'ana gadan ki aike shi tare da mu gobe yarta zai yi wasansa koko zai ci koko a'a za mu nishaɗantu wa yal'ab zai kuma yi wasansa wa inna lahu la'afizun lallai mu kuma mu dinnan masu kariya ne akan wannan ɗana ka annabi yusuf imam al-qutabi rahimahullah yake akan fassara rata'a at-taharus wat-ta'afuf wato ka aike shi tare da mu za mu yi kariya ya ba mu kariya mu ma mu ba shi kariya ba za mu yadda da wani abu ya same shi ba akwai kira'o'i ƙarƙashin wannan akan karanta yarta wa yal'ab kamar yadda muke gani wato kusan jumhurul ulama ko kuma in ce kufawa su ne suka karanta wannan kira'a yadda muke ganinta yarta wa yal'ab ibnu kathir rahimahullah yakan karanta arsilhu ma'ana gadan yarta'i bi kasri ain wa yal'ab yakan karanta haka sannan kuma akan karanta narta wa nal'ab akan karanta wannan wato shi sa malamai suka ce duk kuma riwayar da aka dauka wannan babu laifi saboda suna ɗaya daga cikin ainihin riwayatul ash ko ko qira'atul ash waɗanda aka samu in ka ce arsilhu ma'ana gadan aike shi tare da mu a gobe da mu da shi narta wa nal'ab abu am radiyallahu anhu ya kasance yakan karanta narta wa nal'ab sai wani ya tambaye shi ya ce a, ah, yaya suka ce narta wa nal'ab za mu yi sharholiyanmu mu yi wasa shin ba annabawa ne sai ce a'a ba annabawa bane ashe kenan kun ga qira'atul jam akan iya karantawa da narta akan iya karantawa da nal'ab sannan kuma akan karanta yarsa akan karanta yal'ab amma dukkanin ƙurra masu karatu gaba ɗaya, sun tattaru akan cewa yal'ab wato biljazm ne da ɗauri yake zuwa amma inda aka samu saɓani a harakatu al'ain imamu nafi da kufawa sun karanta da ya'un yarta wa yal'ab ibnu kafir yana karantawa narta'i wa nal'ab bi kasr al'ain sannan kufawa su ne suke karantawa yarta wa yal'ab kamar yadda muke gani a yanzu anan zai yi wasa zai kuma ainihin sharholiyarsa lalle mu kuma mu dinnan masu kariya ne idan aka ce arrata yana ɗaukan raƙumma kamar da ne bayani yana ɗaukan sharholiya yana ɗaukan wasa wani mai hikima yana cewa a kufran ba da raddil mauti anni wa ba da asa'ikal mi'atar rata'a wato yace shin zaka kafirke bayan yanzu ka kare ni daga mutuwa sannan kuma ka bani kyautan raƙumma ɗari ashe arrata yana iya ɗaukan raƙumma yana iya ɗaukan sharholiya yana iya ɗaukan ci yana iya ɗaukan tafiya yana iya ɗaukan nishaɗi yana iya ɗaukan wasa dukka dai gaba ɗaya ka aike mu tare da shi zai yi wasansa zai yi sharholiya zai huta zai yi kiwo lallai mu kuma nan masu kariya ne gare shi qala qala inni la yahzununi an يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال ما يتم سيدي صلى الله عليه وآله وسلم إني ليحزنني للي زي ساني بكنشكي أن تذهبوا به تفيا قدشي وأن ينالوا نوا وأخاف أن يأكله الذئب سنن دل دل baya ga bakin cikin tafiyar ku da zan yi ina jiye masa tsoron kada kerkeci ya cinye mani shi wa antum anhu ghafilun alhali ku kun kasance rafkanannu ko dai da kiwon ku ko kuma da wasan ku ko kuma da tseratayyan ku ko kuma da ainihin musabakar ku kar ku zo a lokacin da za ku shagalta ya zamana cewa kerkeci ya cinye mani wannan ɗanawa. malamai sai suka ce a nan. wato annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yaqub alaihi salatu wa salam Allah subhanahu wa ya sanar da shi abin da yara ba sani ba domin a can gaba kaɗan ka koma da kanshi yana gaya musu wa alamu min Allah ma la ta'lamu na san abin da ku innan ƴaƴaye na ba ku sani ba don haka sai ya ba su labarin abin da zai faru alhali su ba san abin da zai faru ba sai suka riki wannan a matsayin wata hujja suka riki wannan a matsayin wata dama wanda za su kafa hujja su ce to dama baba ya ce yana tsoron kaza tun da ya ji tsoron kaza to ga abin ya faru malaman mu suka ce rahmatullahi alaihim idan muka duba za mu ga wato ya kafa hujjoji ne guda biyu da yasa ba zai ba su wannan yaro ba na farko zai yi bakin cikin rabuwa da shi na biyu yana jin tsoron kada kyarkeci ya cinye wannan yaro amma kaga da suka tashi saboda sun san cewa suna kullatan wannan yaro ba su iya ba da martani akan bakin cikin baba ba bakin cikin da ya ce zai yi ba su ce to baba ga abin da za a yi ba amma magana ta biyu da ya ce ina jin tsoron kada kerkeci ya cinye ta da suka tafi suka je suka dawo su suka kafa hujja da wannan magana ta cewa ai annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yusuf kerkecin nan da kake tsoro hakika yanzu ya riga ya cinye ta kaga ashe kenan annabin Allah subhanahu wata'ala ya ba su labarin abin da zai faru gabanin abin ya faru idan muka koma a larabci a babi na fa'ula ya ƙulu yakan kasance lazim ne ko ƙasir a wurin malaman nahu baya buƙatar maf'ulun bihi amma a lokacin da aka aro shi ya koma babu nasara yansuru a lokacin ya ta'adda yakan kasance mujawid wato yakan nemi maf'ulun bihi in ka koma can cikin suratul anbiya Allah subhanahu wata'ala yana cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar yahzunu ala wazni yaf'ulu saboda ya tashi daga babin fa'ula yaf'ulu ya koma babin nasara yansuru don haka sai ce inni la yahzununi zai mani bakin ciki ba zan ji daɗi ba saboda ba babin fa'ula yaf'ulu bane ya tashi ya koma babin nasara yansuru har wa yau akwai daga cikin makaranta ko da ke dai qira'a ce shadda yadda malamai suka dauke ta ibnu kafir da nafi da abu asim da abu amr da asim da hamza da ibnu amir rahmatullahi alaihim sun karanta Bilham wa wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu sun tabbatar da hamza amma kaman eh, abu ja'far da al imamul allama Shaiba rahmatullahi alaihima su sun karanta ba tare da hamza ba sukan ce wa akhafu an ya'kula hudhibu wa antum anhu ghafilun ina jin tsoro kada kirkeci ya cisa alhali ku nan kun kasance rafkanannu a lokacin da kuka je kuna wasannin ku gashi na sai suka ce da mahaifinsu la'in akalahu dhi'b wallahi ya baba idan muka tafi farautar mu koko a'a tseratayyan mu koko wasan mu na mashi har muka bari kerkeci ya cinye kanin mu danka yusufa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu usba alhali mu dinnan jama'a muke dunkulallu karfafa matasa zara ta tsayayyu inna idan la khasirun lalle mu din a wannan lokaci wallahi mun yi asara baba mun taɗe baba mun lalace baba mun wulaƙanta mun tabbatar maka mun gaya maka wallahi abin da zai ci wannan yaro naka wallahi sai dai abin da ya ƙarar da mu ya baba a cikin kar'atu shawar akan karanta wa nahnu usbatan bil fathi imam ibn al-anbari rahimahullah yace wanda ya karanta bin nas to akwai wani takdiri da ake kadartawa mahdhuf bi ma'ana قالوا لئن أكله الذئب ونحن نجتمع عصبة إنا إذا لخاطرون ga wanda ya karanta bin amma qira'a ce ba ta daga cikin qira'atul ashr waɗanda suka shahara a wurin manyan malaman nan guda goma na'am وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى yanzu anan ya gaya mana inda suka cimma matsaya wato sun tabbata yanzu sun kawo shawarwari ne guda uku suka ce uktulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ko dai ku kashe sa ko kuma a'a ku ɗauke shi ku kai shi wata ƙasa inda yake zai rabu da fuskan mahaifinku sai ya zanto fuskan mahaifin ya tabbata gare ku ne kaɗai ku zai gani ku zai ji daɗi ku zai yi marari shawara ta biyu kenan shawara ta uku ce a'a mu jefa shi a cikin gaya batul jub yadda na faɗa jim kaɗan imamu qatada radiyallahu anhu ya ce idan aka ce gaya batul jub wato kogon rijiya wata rijiya ce wacce take baitul maqdis wani mai hikima yana cewa fa in ana yawman ghayyabatni ghayyabati kaga al abin da yake ido bai gani in an sanya an ɓoye ido ba zai iya ganin ba fasiru bi sairi fil ashirati wal ahl wato yace a lokacin da na faku ya na ba za ku ganne ba idanun nan naku ya neme ni ba zai ganne ba to ku je ku yi tafiya da irin tafiyar da nake yi a cikin dangi da kuma iyalina wani mai hikima kuma yana cewa لئن كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم يدركك الموت wato in ka kasance a cikin kogon rijiya kogonni har kogo tamanin la in kunta fi jubbin ka kasance cikin kogon rijiya samani na kamatan wato ainihin kama shekaru tamanin a cikinta ya zama na cewa wai kana wa mutuwa to in lokacin mutuwan yayi za ta shigo cikin kogon rijiya za ta same ka don haka yanzu suka yi ittifaqi wani mai hikima kuma yana cewa ala falbasa shahrayn aw nisfa thalithin ana za kuma qad ghayyabatni ghayabiya wato alghayaba abinda ido bai gani aljub ita ce rijiya mai kogo yanzu sai aka yi ittifaqi gaba daya suka ce ba za mu kashe Yusuf ba ba kuma za mu kai shi wata ƙasar da ba wanda ya sansa ba abinda za mu yi za mu nemi tsohuwar rijiya ce mai kogo mu je mu sanya shi a ciki shine alkur'ani ke ba mu labari falamma zahabu bihi a lokacin da suka tafi da annabi yusuf wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al sai suka tattaru gaba daya suka ce mu sanya shi a cikin kogon rijiya wa au'aina ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha Allah subhanahu wa ta'ala yace muka yi masa wahayi akan cewa da sannu zaka ba su labarin wannan al'amari nasu dinnan wahum hum la yash'urun alhali su kansu ba su san cewa ya aka yi ka samu wannan labari ba imamu suddai rahimahullahu da shi da waninsa sun ambato maganganu daga cikin isra'iliyat waɗanda yake babu laifi ana iya gaya wa mutane su an ce a lokacin da suka fito annabi yusuf babu yadda bai yi ba akan su yi haƙuri su duba girman allah su duba ƙanƙantansa su duba shekarun baba su duba son baba da yake masa su duba zumunci su duba son Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su yi haƙuri su yi afuwa abinda suka ga dama su janye wannan batu babu inda ya samu sassauci sai wurin mutum ɗaya wanda ake kiran sa yahuda in ya kama wannan ya hantare shi in ya kama wancan ya dake shi wa in kana a cikin isnadin suddi rahimahullah akwai asbat bun nas shi ko an ce mutum ne kana yaktubu haditha yakan rubuta hadisin sa da kansa wato wannan yana daga cikin alfazu aljar a wurin malaman aljar wa ta'dil in suka faɗi wannan wato mutum wanda yake bai cancanci ai riwaya daga gare sa ba amma kamar da na faɗa isra'iliyat ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hadithu wa an bani isra'ila wala arab an ce a lokacin da suka zo sai suka tuɗe masa riga annabi yusuf ya roƙe su suka mammare shi aka ce da suka jefa shi a cikin wannan rijiya Allah subhanahu wata'ala sai taimake shi sai ɗaraf ya kama irin kun san akwai matakalai da ake yi domin sanya kafa don sauka rijiya ko kuma don shiga Ɗaraf sai ya kama wani bangare daga wannan aka ce sai suka sa sanda suka buge hannunsa ya faɗa da ya faɗa sai ya faɗa cikin ruwatan jam ya samu ya fito yana ta nema yana ta nema har sai da ya tsaya akan wani dutse da ake kiransa rahufa kun san rijiya idan ta tsufa akan iya samun dutse a cikinta wanda da wannan dutsen ake iya gane zurfin rijiyan koko samuwar ruwa a ciki koko rashinsa to da larabci wannan dutsen ana kiransa rahufa sai ya tsayu a kai ba su ganinsa saboda tsananin nisan rijiya kamar irin rijiyoyin katsina irin sokoto misali kasan suna da tsawo misali irin rijiyoyin nijar in ka je zaka samu jaki ne ma akan naɗa ma ainihin igiya wanda zai ta kewaye domin ya samu ya ɗibo ruwa saboda tsawon rijiya da suka jefa shi baya ganin su ba su ganin sa aka ce sai su kira sa sai su ce yusuf sai ce na'am yana tunanin ko zai samu sassauci ko tausayi sai su ce shegen bai mutu ba iyazan billah sai su ɗauki duwatsu aka ce sai su yi masa lugudan duwatsu a cikin wannan rijiya sai su sake kira yusuf sai ce na'am bai mutu ba duk dai irin ƙoƙarin da za su yi ba su fasa kira ba bai fasa amsawa ba da suka gaji suka tabbatar da cewa dai ba zai iya fitowa ba saboda zurfin wannan rijiya yanzu sai suka da tsammani suka ce to shikenan mu bace sai mu zo mai tunanin yanzu menene ya kamata mu gaya ma baba me za mu ce da baba a larabci a wurin kufawa wato da lamma da hatta idan ta zo jawabinsu sukan sadar da ita da ainihin wawun kamar yadda za mu gani a wurare a cikin alkur'ani hatta idza jaa amruna wa farat tanur kaga wawun ta hadu da jawabi na hatta haka kuma hatta idza jaauha wa futihat abwabuha wawun ta tsayu a jawabi na hatta wannan yaran kufa ne amma su basrawa wato idan jawabi ya tsayu a bayan hatta ko lamma ba su sanya masa wawu amma kaga anan qur'ani sai sauka da yaran kufa falamma zahabu bihi sai ce wa ajma'u asali a wurin basra inda ba qur'ani ne sukan ce falamma zahabu bihi ajma'u kaman ka ce falamma ataituhu kaltu alai a wurin basurawa. amma a wurin kufa za su ce falamma ji'tuhu wa dakhaltu alai wannan wawun ana kiranta za'ida ina fata muna fahimta to alqur'ani sai amfani da irin wannan yare na ainihin abin nan kufawa sai ya sauka wato halaccin kenan wawun tana iya tsayuwa bayan hatta ko ko bayan lamma a don haka umrul qais a lokacin da ya tashi shi ma ya san irin wannan magana sai ce falamma ajazna sahatal hayy wantaha falamma ajazna sahatal hayy wantaha bina batnu khaftin zi a aqanqali shahid shine falamma ajazna saatal hayyi wantaha ya kawo wawun wato da yaran basura ne sai ce falamma ajazna saatal hayyi intaha ba sai ya kawo wawun ba don haka wannan yaran kufa ne duk wanda mutum ya faɗa in ba qur'ani bane wannan babu laifi a cikin sa Allah subhanahu wata'ala yace wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka yi masa wahayi malamai sai suka saba wannan ha'un din tana komawa ne zuwa ga waye shin tana komawa ne ga shi annabi yaqub baban annabi yusuf sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi masa wahayin irin abin da ‘ya'yansa suka yi da ɗaya daga cikin ɗansa wani wasu daga cikin malamai sun ba da wannan abin nan ainihin tafsiri amma za'ifi ne tafsirin bai da ƙarfi sosai in kace ha'un tana komawa ga annabi yaqub wato tafsirin siyaƙin maganan ba zai ƙarfafi wannan magana ba malamai na biyu suka ce ƙungiya ta biyu suka ce ilaihi wato ha'ul ɗin tana komawa zuwa ga annabi yusuf wannan kuma shine ra'ayin da yake yafi inganci aka yi masa wahayi cewa da sannu kai innan zaka ba su labari bayan wani lokaci a lokacin da su ma ba su san inda suke ba to sai malamai suka sake sabawa shin wannan wahayin wahayi ne na haƙiƙani ko ko wahayu ilham domin ma'anan wahayi yana ɗaukar ma'anuna da dama alwahyu yana ɗaukar rubutu alwahyu yana ɗaukar ishara alwahyu yana ɗaukan ilhama misali kaman tururuwa can Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun malamai sun yi ittifaqin cewa wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa tururuwa wato anan abin nan kudan zuma ba wai ainihin wahayi bane irin na annabawa wahayu ilham wahayi ne na ilhama don haka to shin wannan wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya yi wa annabi Yusuf wahayi ne na ilhama ko ko wahayi ne irin wanda ake wa annabawa wasu ka ce wahayi ne na ilhama amma wannan ra'ayi yana da rauni kwarai wasu ka ce a'a wahayi ne irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa annabawa hujjan su anan <clears throat> su wancan kungiya na farko suka ce a'a. to ai ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan yaro wahayi sai mu ce wannan magana ta ku ba ta da ƙarfi saboda ga Qur'ani ya tabbatar da cewa annabi Yahya Allah subhanahu ya masa wahayi lokacin yana dan kankani ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma Allah yake mun bashi annabti tun yana ɗan yaro ga annabin Allah Isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa atat bihi qaumaha tahmilu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت wa yawma ub'atu hayya zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun a don haka kenan Allah subhanahu wata'ala yana iya baiwa yana iya baiwa mutum annabci tun yana ɗan ƙanƙani kamar yadda ya baiwa Yahya kamar yadda ya baiwa Annabi Isa sallallahu alaihi wa sallam ashe kenan kun ga wahayi anan wahayi ne ainihin haƙiƙani ba wahayi na ilhama ba Allah ya wa annabinsa Yusuf wahayi kamar yadda yake wa sauran annabawa cewa kar ka damu Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe ka kuma da sannu za ka bai wa waɗannan mutane labarin irin waɗannan abubuwa da suke aukuwa malamai suka ce ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu ta'ala, wahum la yash'urun alhali su ma ba su san labarin nan ba sai malamai suka tafi matafiya guda biyu shin la oron ba su san cewa kai ne Yusuf ba wasu malamai sun faɗi wannan magana ko ko a'a wahum la tsoron su ɗin nan ba su ma sanin cewa an maka wahayin ba saboda a lokacin da aka yi masu aka yi masa wahayin ai ba su sani ba sannan kuma lokacin da zai ba su labarin ai ba su sani ba to dukkanin maganganun guda biyu suna da mashiga in ka ce alhali ba su san an maka wahayi ba wannan magana tana da mazauna saboda ba san an yi wahayin ba alhali zaka ba su labari su ma din ba san zaka ba su labari ba wannan magana duk kusan abu ne guda daya ba su sani din ba ba su kuma san an maka wahayi ba kuma kai din nan zaka ba su labari na abu huraira radiyallahu an da Hassan da kuma ainihin al'amash suna karantawa waja'u abahu mu'sha'an bi dhammil ayn ko da dai qira'a ce shadda kamar da malamai suke faɗa amma abin da yake yafi shine isha'an bi kasr al sannan akan ce asha'u akan ce isha'u in an ce isha bi kasr al ma'anansa sallar isha sallan tsara kuma, amma idan aka ce al'asha'u wato shine abincin dare shine dina kenan kamar da tura suke cewa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan sallar isha'i ta hadu da kuma abincin dare idan istama al-isha'u ma al-asha'i faqaddimu al-asha idan sallar isha'i ta hadu da abincin dare to ku gabatar da cin abincin dare sannan ku je ku yi sallar isha'i saboda karka tafi ka je sallah kana tunanin abin da zaka ci sannan wa bitali ita sallar isha'i tana da waqti lokaci mumtad mai tsawo har can sulusi ɗayan ukun dare zaka iya sallatan isha'i don haka sai aka ce in an kawo abinci ga kuma sallar isha'i ta yi jingina sallar ka je ka ci abinci domin ka samu ka bauci Allah subhanahu wata'ala a yadda ya dace ka bauce shi waɗannan mutane 'yan uwan annabi yusuf ja'u abahum isha'an yabkun sai suka zo ma babansu lokacin isha'i suna rusa kuka ka duba makida malamai suka ce abinda yasa suka zo lokacin isha'i domin zai fi zama musu hujja kakkarfa cewa wallahi ai mun kai ruwa rana mun kai guru mun kai mari wannan dalili shine yasa muka ma jinkira muka makara muka yi jinkiri ba mu iya samu mun dawo akan lokaci ba saboda inda sun dawo gida da sauran rana ai kaga ba wanda zai tuhume su za a tuhume su cikin sauki za a ce ba gaskiya kuka faɗa ba wannan magana yaya za a yi to me yasa ka tuhumar za ta yi yawa amma sai suka yi jinkiri sai suka zo lokacin sallar isha a lokacin da duk wanda zai gansu za a ce lallai an kai guru an kai mai ina fata muna fahimta idan ka koma cikin irabi isha'an malamai suka ce zarfu zaman ne saboda shi kuma in kana so ka gane sa tsakaninsa da zarfin makan to ka shigar da aina da mata idan ka ce aina alqittu ina kyanwa fawqal minzada tana sama to kaga fawqa din nan zarful makan amma zarful zaman idan ka shigar da mata mata ja'u abahum yaushe suka zo wa babansu isha'an lokacin isha'i yabkuna din nan kuma zai zama hal na ad na cewa Wajau abahum wannan wawun din yabkuna halun ne minhum ai ja'u abahum isha'an bakin sun zo wa babansu lokacin isha'i suna rusa kuka a lokacin da ya ji kukansu sai ya fara tambayansu shin kun yi asaran ainihin bisoshi ne suka ce a'a wani mutum ne daga cikinku ya salwanta suka ce a'a baba zauna dai tukunna abin ba za mu iya baka labari ya tsaye ba sai ka zauna mun zauna mun yi tozali mun yi musayen yawu mun goga gemu da gemu sannan za mu iya fahimtar juna amma a yadda muke a haka kai yanzu ka rude mu ma yanzu muna cikin tashin hankali ba za mu iya baka labari ba sai ka zauna hayyacinka ya dawo gashi nan ba a فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين sai suka ce ƙalu suka ce ya abana ya kai babanmu inna zahabna lallai haƙiƙa mu mun tafi nastabiqu muna tseratayya malamai sun fassara anan nastabiqu da fasarsari da dama aka ce nan tabilu wato muna ainihin jefayya muna amfani da mashi ko ko ainihin kibiya wannan ya jefa wancan ya jefa wanda ya faɗi wannan magana shine Abdullahi dan Abbas da Ibn Qutayba radiyallahu anhuma Imam Suddi yake a'a inna zahabna nastabiqu mun tafi nashtaddu muna tsere ne bisa kafafunmu wannan ya gudu wannan ya tsere ma wannan fassara ta biyu kenan sannan imamu muqatil radiyallahu anhu yace a'a inna zahabna nastabiqu ai natasayyadu mun tafi muna farauta duk kowanne daga cikin fasarsarin nan in ka fassara yana da makama a cikin addinin musulunci kamar da zamu yi bayani jim kaɗan na zahabna lallai haƙiƙa mu mun tafi nastabiqu ko dai muna tsere bisa ƙafafunmu nastabiqu ko ko a'a muna jefayya da masoshinmu ko ko a'a nastabiqu muna tseratayya da dawakanmu duk wanda ka fassara yayi wa tarakna yusufa inda mata'ina sai muka bar yusufa a wurin kayayyakinmu da rigunanmu fakala hudbeb kyarkekin da ka fara alamta mana shi ne ya zo ya cinye shi shi ne malamai suka ce eh, kaga a nan wato sun samu makama tun da dama ya riga ya ce musu ina jin tsoron kyarkeci su tun da baba na tsoron kyarkeci mu dawo mu ce kyarkeci ne ya fada masa <laughs> muna fahimta fa kala hudbeb kyarkeci sai ya cinye sa wa ma anta bi mu'minin lana kai baba ba za ka zamo mai gasgata mu ba walau kunna sadiqin ko da mu mun kasance masu gaskiya ne wa ma anta bi mu'minin lana baba ba za ka yarda da abin da muke faɗa ba walau kunna sadiqin ko da mu mun kasance daga cikin masu gaskiya ne saboda so da kauna da shauƙi da marari na ɗanɗan nan naka ya riga ya kulle maka idanu don haka duk abin da za kawo na gaskiya ba za ka iya gani ba daga nan muke iya fahimtar wata magana guda ɗaya idan mutum ya zo ya same ka ya ce da kai to malam ina son baka shawara duk da dai na san ba za ka yadda ba <laughs> to sai ka sa shi babban alamar tambaya <laughs> eh don shi mutumin Allah wanda zai kawo maka abin baya tantaman shi dai tsakaninsa da Allah zai gaya ma ko ka yadda ko karka yadda ko ya ma ko bai ma ba ya faɗa amma an kaji mutum ya ce to dama ni tuntun ina son gaya masu amma na ji tsoron saboda ka san ga yadda nake can ga can ga nan ji maganan da kun da kawai sai kai masa ta kafirai wa min humul ladina yuzuna nabiyyi wa yaquluna huwa uzun ai kawai mu ji ta ne ya fita dana kaga abin da suka yi kenan to ana alamta mana cewa lokaci yayi idan Allah subhanahu wata'ala ya mana ararai zuwa gobe za mu maimaita wannan aya to ta goma sha bakwai mu ɗan yi bayani a kanta sannan mu ci gaba daga inda muka kwana insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana kowa cikin mu da bukatun na alkhairi Allah ka biya masa marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya Allah ka kare mu sharrin gobara Allah ka kare mu sharrin fari Allah ka bamu damuna mai albarka abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda ke bamu tsoro Allah ka yi mana maganinsa don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa wanda ya fitine al'umma Allah ka fitine shi don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura mata wanda ya hana mutane zama lafiya Allah kakka shi ya zauna don mutumin da yake kiyayya da mu in zai gane shiryu Allah ka shirye shi idan ba zai shiryu ba Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai subhanaka wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa